من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙonsa ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu yau laraba a inda muke karanta wannan littafi a ka'idu shi'ati al-imamiyyati al-ithnai ashariya wato yau muna nawa ga wata hudu ga watan e, rabi'ul awwal shine watan uku na kalandar musulunci na shekara ta 1437 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga mahaifansa Makka zuwa makoncinsa Madina wanda ya yi daidai da sha biyar ko ga watan sha shida ga watan sha biyu na shekara ta 2015 miladiya kafin mu fara wannan karatun muna mika mu ga baba mai rami wanda kwanakin baya na gaya muku abin da ya faru da shi ina jin kusan mutum uku ya rasa muna roƙon Allah ubangi ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu ya haskaka kabarinsu Allah ubangiji ya ba da haƙurin juriya mu kuma ya kyautata namu ga dai baba can kwanaki na faɗa ga wanda za su masa ta'aziyya bayan karatu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ina jin direban shi da tsashi da jika shi duka a hatsarin mota kamar yadda labari ya zo mun kenan Allah su sannu ba yau barakallahu fiku amin ya rabbal alamin amin amin to <clears throat> littafin nan dai sunan shi wato akidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan aƙidun shi'a masu bin limamai da shugabanni goma sha biyu wanda farkonsu shine sayidina ali radiyallahu anhu sai 'ya'yansa hassan da husaini to sai jikokin husaini salsalansu su suka cikita mutum tara bayan shi sayyidina eh, hassan da husaini din kaga goma sha sai sayidina ali din wanda muka ce aƙidansu su ba su amince da khalifancin sayidina abubakar ba ba ma musulmi ba ne kafiri ne wa iyazu billah a wajensu a aƙidansu sannan ba su yadda da khalifanci cewa sayidina umar shine na biyu ba shi ma dai ba musulmi ba ne kafiri ne ba su yadda da khalifancin sayidina usman ba shi ma kafiri ne su a wajensu kai tsaye bayan mutuwan annabi ali suka sani duk wani wanda ake cewa ya gabaci ali to mai imani da su abubakar ɗin da su umar da su usman cewa khalifofi ne to su ma kafirai ne a wajen shi'a saboda sun ɗaukaka su sama da ali ina fata an gane ko to a aƙidunsu ne muke karantawa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya yau Allah ya kawo mu na arba'in da bakwai arba'in da bakwai tambayan tana cewa ma hukmul istikharati bil azlami fil mazhabi shi'iyyi menene hukuncin wato yin zaɓi ta hanyar wato al al'azlam ya zan fassara azlam da hausa kibau kibau irin yadda dai mutanen jahiliya suke yi iri yadda mutanen jahiliya suke idan mutum zai tafiya zai kada waɗansu abubuwa kamar ɗaɗen lido wannan a rubuta yes wannan a rubuta no wannan a rubuta la wannan a rubuta na'am wannan kuma a rubuta neutral sai mutum in zai tafiya sai ya kada su ya kada su ko in ya tashi wani aiki ko in ya tashi wani aure ko in ya tashi wata harka da ta safe shi zai kada su ya kada su sai ya kifa haka ko tafiya zai idan ya ɗaga su haka sai ɗayan nan eh, da ɗin ko ne eh, ya nuna la la to ba zai wannan ba ba alheri a wannan aikin ba zai yi shi ba idan kuma ya nuna na'am to zai samu ƙarfin gwiwa na yin wannan abu idan kuma ya nuna neutral din nan sai a sake mai sai a sake kaɗawa a kifa. ana yi da 'ya'yan dai kamar na lido sannan ana yi na wani abu kibau kibiyoyin ta can kansu haka irin kibiya ya da ake sa cikin kwari da baka shi ma wannan la a rubuta a can kai wajen karfe wajen tsinin wannan na'am wannan neutral sai a sanya su a kwari sai a kada a kada ce kawai ka zo ne za ka yi tafiya kana son ka duba akwai sa'a akwai alheri a tafiyar nan sai a baka ka zare daya kana zare a ce duba menene a can in ka ga na ne no to shi kenan duk abin da ka ta sama ba za ka yi shi ba babu alheri a cikin shi ina fata an gane mun san a aqidan ahlu sunnati wal jama'a duk abin da ka tashi Allah kake ba wa zabi ko ba haka ba alwala za ka yi ka kyautata alwalan ka je ka yi sallah raka'a biyu ka ba wa Allah subhanahu ta'ala zabi zabin nan mun san istikhara addu'an istikhara yanda ake yin ta tana nan a hisnul muslim su du'aul mustajaba su hadisai ga sunan birjit wanda duk in ka tashi za ka kuma in babu alheri za ka rika jin abun a zuciyanka ba ka san shi in kuma da alheri za ka ji kullum kana san abun kana samun karfin gwiwa wajen aikata shi ko kuma ba ka ji kai kana san shi amma wani gu sai a samu matsala can a hana abun to shi kenan abinda Allah ya zaɓa maka kenan ina fata an gane mun san yadda istikhara ta kai to su da wannan suke istikhara sun yi imani da wancan ne ko da na kibauɗin nan suka yi imani shine ma hukmul istikharati bil azlami menene hukuncin bawa wato zaɓi idan mutum zai abu ya kada yan da'is din nan ko da wannan kibauin amma fa a mazhaban shi'a mu a mazhaban ahlus sunna budana aqidar ahlus sunna mun san haramun ne Allah ake bawa zabi ina fata an gane ko Allah ake bawa zabi domin Allah ya haramta shi innamal khamru wal maisir wal azlam ko رجس من عمل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنقيعة وما بها على النسب وأن تستقسموا بالأزلام وأن تستقسموا بالأزلام duk mun san Allah ya haramta su amma aqidar shi'a me matsayin yin zaɓi da waɗannan in za ka yi abu kuma ka yi imani abin da ya fito ɗin nan haka ne shine amsa aka ce jawab mashru'atun shar'antaccen abu ne su a aqidansu shar'antaccen abu ne a aqidansu hujja kuma ka duba footnote furu'ul kafi ko eh, mujalladi na uku shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya kitabu salati babu sifatin istihara shi can har ƙarshe da littattafai da su abin nan hujjansu fa iftarau kirkirowa suka yi in kaji an ce al-iftira'u shine ka kirkiro abu da kanka kirkira kuma shine abinda babu shi a hadisi babu shi a alkur'ani hujjan da ta zo a cikin qur'ani ai ba kirkiro ta kai ba hujjan da ta zo maka a hadisi ba kirkiro ta kai ba to amma nasu ƙirƙira ne shine suka ce istikharatu maulana amiril mu'minin wai suna da istikharansu ta musamman ta shugabansu majibincinsu amiril mu'minin Aliyu bin abi talib wa hiya tudmiru shay'an ko ita tana dunkule da wani abu tana ɗauke da wani abu وتكتب هذه الاستخارة وتجعل في رقعتين ana rubuta wannan istikhara ne a sanya ta cikin waɗansu abubuwa guda biyu ko kallon takarda guda biyu wa taj'aluha fi muslil bandak ka sanya su kamar yadda ake bandak bandak wani abu kamar kibiyoyi haka shine bandak ina fata an gane ko kuma kamar laka ko wani abu asalin bandak akwai waɗansu irin kibiyoyi wanda da ake ɗan farautar tsuntsaye akwai masu kai mai tsini akwai wanda kuma ana dunkula shi kamar wani ƙasa ake dunkula shi kawai in ka harba kibiyar bai da tsini zai bigi abu ne kawai kawo kamar ka yi jifa da dutse ina ji waɗansu sun san irin su yawa wa ji fil bandab wa kunu bilmizani sai a sanya shi a wani abu kan ma'auni ba'u tada'uha fi ina'in ka sanya shi a cikin wani kwanon da fihi ma'un akwai ruwa a ciki wa yakunu ala zahari ihdahima daya abinda za a rubuta a jikin dayan shine if'al ka aikata if'al kayi wa fil ukhra a dayan kuma la taf'al kada ka aikata to fa ayyuhuma tala ala wajhil ma' idan ka jefa su cikin ruwan suka nitse to duk wanda ya tafo a kan ruwan haka to shi kenan faf'al bihi kawai ka je ka yi abun kai tsaye kawai wala tu khalifu kar ka saba wannan abun in if'al ne ya fito saman ruwan haka ka aikata to je ka aikata kai tsaye a natsi kawai kar ka ji ta baba ina fata an gane ko kada ka saba idan kuma la taf'al ne ya fito to kar ka yi yawa ko aure ne za ka aure hajiya maryam ko hajiya asabe ko menene gashi can dai duk yanda kake tunta idan aka zo aka jeba wannan abun ya kullo la taf'al ka guje ta ka guje ta kada ka kuskura kada ka saba wannan abu idan kuma an ne bismillah kawai bismillah babu ne allahumma inni astaghfiruka bi qudrati bi bi qudwa as'aluka bi fadlika har zuwa karshen istikhara ka duba wannan maganan a littafin su fathul abwabi baina zawil albabi wa baina rabbil arbabi fil istikharati ka duba sunan tsawon littafi fathul abwabi baina zawil albabi wa baina rabbil arbabi fil istikharat ina fata an gane saboda tsawon shi numfashi na ta da kusan daukiya ina fata an gane ko tsawon shi ina fata an gane to ka duba idan ka je za ka samu shafi na ɗari biyu da da uku za ka samu wannan maganan a wajen wannan bayanin a wajen akwai kuma wani littafi eh, wanda ake kiran shi mene albabul ashir ko fi ba'di ma ra'aytu mimma mushawaratin lahi har zuwa karshe wa khassa ba'd shuyukhihim wa khassa ba'd shuyukhihim waɗansu malaman su ma su na shi'a akwai waɗansu wurare da suka ma keɓance places wurare na musamman da za ka je maka yi zaɓin a can inda ra'asil husaini radiyallahu anhu wato a kan husaini kan husaini ra'as kai wannan kan sayyidina husaini radiyallahu anhu ka duba na biyar وسائل الشيعة باب الاستخارة عند رأس الحسين mi'ata marra wataƙila can ɗin za ka je kabarin shi ka tsaya daidai ta inda kan yake sai ka yi istikhara ɗin sau ɗari a wajen ina fata an gane ko mala ya ce a ta'aliq ga ta'aliki shine comment tsarin bayani hadhihi istikhara irin wannan istikharan da suka yi recommending din shi suka tabbatar suka yadda da shi fa wa ha da makamancin irin waɗannan masu kama da waɗannan dukkansu akwai su kasirun masu yawa dukkansu mukhalifun li qaulillahi ta'ala sun saba wa fadin Allah madaukakin sarki domin Allah abin da yake hurrimat alaikumul maitatu ko Allah yake an haramta muku kin mushe a shari'ar musulunci duk dabban da ta mutu ba ta samu yanka ba haramun ne ka ci an haramta muku a shari'ar musulunci na biyu waddamu addamu shine addamul Makfu. jini da in za a yanka dabba sai a kakatun daro haka sai a sa wuyan dabban a cikin daro sai a yanka sai a tare jinin da za a bashi ya flushing ya yi roshin ya abin a ƙasa ba za a tare ya cika wannan darin ko kuma inda ya zai sauƙaƙa kawai to sai a bashi ya je ya daskare he ya zama to kamar me kamar hanta kamar liba ya je ya daskare to sai su zo suna yanka shi haka suna yanka shi ana soyawa ana kin shi kamar hanta ana gasa shi ana komai yadda ake mu'amalantar hanta to Allah ce irin wannan jinin Allah ya haramta muku ko musulmi saboda mafiya yawancin cututtuka da diseases ana samun su daga jini ne ina fata an gane yanzu idan ana so a samu wata cutar da take damun ka jini ne blood test za a yi a ɗebi jinin a je a yi wannan test da shi wancan ina jin sai a yi testis goma da jini ɗaya to ta nan ake gano cututtuka kuma yawanci abu ma in ya shiga mutum ma ko wani abu na guba ya sare shi ko wani abu ya cije shi yawanci jini ne dare yake shiga sai kaga kawai mutum ya yi reaction to yawanci an haramta mana mu ci wannan ina fata an gane annabi yake akwai jinin da already an daskara shi a can ciki din shine aka halatta mana shine hanta shi ma ai jini ne daskararre to amma wannan mai kwarara addamul masfuh jini mai kwarara an haramta mana shi wala hamul khinziri haka nan ma naman alade na hudu wa ma uhilla li bihi da duk wani abin da aka yanka shi aka kira sunan wani Allah daban wajen yankan ba bismillahi Allahu akbar aka faɗa ba ba shi aka faɗa ba misali an haramta ma an ji an yanka saboda sunan aljani an kira waɗansu sunaye menene a ƙarƙashin bishiyar kuka a ƙarƙashin bishiyar rini a ƙarƙashin bishiyar tsamiya a bakin rafi a kan dutse a a makabarta a menene ka ji dai sunan wani aka kira kawai abinda baka sani ba an haramta mana shi wal munkhaniqatu da dabban ta yi suffocating kanta ta zama ta suffocated maybe tana ciwo ta tura kanta a tsakanin duwatsu ne ko ina ne kai ya kasa fitowa ta matse wuta shaƙe ta mutu a haka shine almunhanika domin alkhinaq alkhinaq shine menene suffocation a shaƙe mutum wal mauƙuzatu al ita ce dabban da wani abu ya eh, yawa ya faɗo mata shine wani abu ya faɗo mata rufta mata kawai ta mutu wal mutaraddiyatu da wanda ta faɗo daga sama ta gangara ma yughni anhu maluhu idza taradda taradda bi mana abin ya halaka mutu abu ya faɗo daga sama yana gangara kamar yadda ake dakon dabbobi a mota trailer za a kai su kasuwa menene yadda muke gani a manyan hanyoyi nan wata ne ta faɗo daga sama ta mutu ba a ci wannan tsihatu da dabban da ‘yar uwanta ta soke ta da ƙaho ta kashe ta faɗa suka yi ta soke ta da ƙaho a ciki ta mutu wa ma akala saburo da dabban da dabban daji ta cinye rabinta misali kura ce ko zaki ko menene kawai mutum yana ciwo ta rab suka kama saniya suka kashe ta suka ɗanci ya mutu ya zo ya kwashe sauran zai daɓa an haramta Allah ya ce illa ma zakaitun sai abinda kuka yanka da hannunku bi ma'ana dabba kafin ta mutu ka yanka ta ko kuma misali wanda ta sanya wuyanta ɗin aka zo za a zare a fidda ita aka kasa sai aka yanka ta anan din ta samu dai wuka ko wanda ta fado daga sama ɗin ina kafin ta mutu aka yanka ta Allah ce illa ma zakkaitun sai wanda kuka yanka sai ya ci gaba da lissafa kuma sauran dabbobin da aka ranta wa ma biha ala nusubi da dabbobin da aka yanka wa gumaka gumaka idol ina fata an gane kasa akwai wanda suke sacrificing menene eh, dabbobin su je su yanka da gumakansu ko abin bautansu to shi ma ba a ci malamai suka faɗaɗa suka ce ko da an taɓa bauta wa gunki a wannan wajen from decades shekaru da dama tarihi ya nuna nan an taɓa bauta gunki a nan daga inda gunki yake ba a yanka a wannan wajen a ci ko da babu gunki ko da babu gunki wa an mu bil azlam shine da kuma ku rika neman sa'a da menene irin kibau neman sa'a da irin kibau nan wannan fa shine point din mu ko da yake da alaka da karatun da muke yi Allah ce duk waɗannan abubuwan zalikum fiskun duk waɗannan abubuwan saƙo ne na Allah manya-manyan irin zunubin shine fisk bi ma'ana dukkan su khurujun ne an ta'atillah fita ne daga yawa Allah shine fasikanci ma'anan fasikanci kenan shine saba dokan Allah keta haddin Allah saba wa umurnin Allah ba a fasikanci yadda mu muka fahimce shi a Hausa cewa mazina zina kawai da an ce fasikanci yake sai ka ji an ɗauke shi zina kawai ina fata an gane duka kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a wa hum lakum adu min duni wa hum lakum adu bisa lil zalimina badalan to wannan fasikanci ne babba fasikanci ne babba mai fidda mutum ma daga ma musulunci amma fisk wannan na sabon Allah wanda baya fidda mutum musulunci shine wanda Allah madaukakin sarki faɗa cikin suratul hijran ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wannan fiskun ne duna fiskin fiskun asgar wanda baya fidda mutum musulunci wannan manyan kaba'irin zunubi manya manyan kaba'irin zunubi mun gama wannan sai Allah ya ce al-yawma yau din nan ya isa alladhina kafaru min dinikum kafirai ko sun ɗaya da tsammani daga addinin ku yanzu da can kafirai suna gangami su hana addini su danne su hana addini yaduwa to Allah ya ce sun yi sun yi sun yi fa sun ɗaya da tsammani ka addini ya fi karfin su ina fata an gane ko min dinikum sun ɗaya tsammani an buga makirkin an buga an yi sharrin an yi kutun dula an yi mikin an kashe kuɗi innan ladina kafaru yin fiƙuna amwalahu ليسدوا عن sun الله فسينفقون alaihin تكون sun حسرة ثم يغلبون kafaru ila jahannama ya يحشرون ita sun gaza yau sun gaza kawai addinin nan tun da ya fara da mutum ɗaya wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi sai zo mutum biyu khadija sai zo mutum uku sai dina abaka sai ya zo irin su ana su aliyu su menene sun yana mutum daya sun yana mutum biyu sun gaza yanzu ya za su kashi miliyoyi yau mai ya isa lazina kafaru dinukum tun da kaga kawai suna shiga addini mawara aitan nasa ya dakhuluna fi dinillahi afwajan kawai ta sunan suna shiga gurub gurub gurub gurub gurub gurub gurub to Allah saboda haka tunda Allah ce sun gaza addinin musulunci nan ya fi karfin su saboda haka fala shauhun. kada ku kuskura ku ji tsoron kafirai wa shauni ni Allah za ku ji tsoro ni Allah ni za ku ji tsoro in nace kaza ku bashi ku bashi in nace ku yi kaza ku yi kaza ni za ku ji tsoro ba kafiri ba al-yawma yau din nan kuma akmaltu lakum dinakum na cikita muku addinin wa atmamtu alaikum ni'imati na cikita muku duk wata ni'ima da kuke nema tana cikin musulunci tana cikin musulunci saboda haka addinin musulunci ya cika tun ranar da ayan nan ta sauka abin da ya cika yana bukatan kari bai bukatan kari abin da ya cika yana bukatan aro sai bukatun ado don ba inda za a ajiye ba inda za a ajiye yanzu idan ruwa ya cika kofi ya cika har abin nan kana zuba sai dai kaga wanda ka zuba ya ya zube to haka nan duk in kace addinin musulunci za ka yi dan topping din wani abu shine fa huwa raddu sai musulunci sai ya rejectin nashi sai zubar da shi a can sai ka tattara ka je kai ta fama da shi in ka iya shi kwana biyu to fa biha wa ni'ima in ya gagara ka zubar kawai ina fata an gane ko Allah ce wa raditu lakumul islam dinan kuma na yarda muku musulunci ya zama to shine addini da za ku mutu ku zo ku same ni da shi na yarda muku da addinin musulunci famani turra musulunci saboda rahama saboda sauki sai ce famani turra fi mahmasatin duk wanda ya shiga wani hali na mahmasa na yunwan da har ya ga zai rasa ransa saboda tsananin yunwa bai samu abinci ba ghaira muta li ismin amma ba wai fa don ya aikata laifi ko zunubi ba ne to Allah ce fa inna Allah ghafurur rahim ni Allah mai gafara ne mai rahama ne na halatta muku ku ci waɗancan dabbobin da na yi listin ɗinsu ɗin amma in menene illa lura necessity na yunwa ya kama mutum ba yanda zai ba abin da ya samu sai nama sai mushin ba abin da ya samu sai wannan jinin ya samu an soya ba abin da ya samu sai naman alade na fata an gane ko wannan da ta makure wuyanta ko wanda ta faɗon ko wanda wani abu ya buge ta ko duk wadancan da Allah ya listin su Allah ya ce famani tura wanda ya shiga wani irin hali na ha'ula'i da tsananin yunwa ya ga zai mutu ya nemi abincin halal sama da ƙasa ya buga ya buga ya buga har ya ji kawai jikin shi ya lagwance ya jingina yana ganin jiri da mutum nawa bibiyu ina fata an gane aka kawo masa ya ci don ya kare menene kansa daga halaka to Allah ce fa inna Allah ghafurur rahim na har na yafe maka wannan in ji Allah na yafe maka amma in ba wannan ba to mutum zai gamu da Allah ina fata an gane ko gaira mutajanifin li ismin ba wai tana bane domin kai ka zunubi ko ba a guguri da irin nama bayan ka ci ka koshi ka ce a zubo wani a leda ina ba a yadda a yi guzuri da shi ina fata an gane ko to Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai rahama ne duk waɗannan an haramta mana su sai aka sa irin wancan ɗabi'a ta azlamu a ciki dukkan su haramun ne da Allah wancan ɗin bai saba wannan ayar ba ya saba mata sannan wa mukhalifun wancan imani da al'azlafi har ila yau ba ya saba wa aya ta alkur'ani ya saba wa hadisin manzon Allah ma sallallahu wa mukhalifun lima rawahu a a'immatihim kai ya saba ma ma abinda waɗansu limaman shi amma suka ruwaito akwai limaman shi amma da suka ruwaito wancan yin imani da shi ma haramun ne ma ga abin da suka ruwaito an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa me cewa annahu shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yu'allimu sahabata ya kasance yana koya ma sahabansa ridwanullahi alaihim yadda Allah tabbata a gare su al-istikharata fil umuri kulliha yanzu Allah sallallahu ya kasance yana karantar da sahabai yana koya musu yanda ake istikhara ake ba Allah zaɓi a cikin dukkan al'amuran da za su cikin dukkan al'amura da za su kama yu'allimuhum surata min al-Qur'an kamar yanda annabi ke zaunar da mutum ya koya masa wata sura ya karanta ya maimaita ya karanta ya maimaita ya ƙara maka ya ce zo gobe ka maimaita ina na karantar da kai kaza ne to zan kara maka yadda ake ɗaukan karatu na wata sura a kara mutum ya maimaita ya maimaita a karanta ya karanta haka annabi yake zaunar da sahabbansa yake koya musu istikhara saboda muhimmancinta nawa ne suka iya istikhara nawa suka iya kadan yanda za ka zaunar da yaro kana koya masa fatiha yana yi ka koya masa in ma ka ga abun ya ne ka haɗo mai da kaset ko na karatu muallimul qur'an inna to haka fa annabi yake koya sahabansa istikhara a cikin dukkan al'amura ya kamata a rika yi komai naka in za ka yi ka roƙi Allah menene zaɓi ka shawarci mutane mutane abinda suka sani abu ne kai wanda za su baka ra'ayin su ne amma sanin hakikani ya abu yake yana wajen Allah da ni shi ya halicci abu eh, domin in kaje ka neman shawarar mutane wannan zai ce maka eh wannan zai ce maka a'a ka je can ya ce maka eh wanke ce maka a'a kaga duka dai lalube ake to sai ka koma wa Allah mahalicin wannan abun mahalicin zukatan ka gani sai sa kullum za ka ga waɗansu matasa sun zo ko kuma waɗansu mata sun zo in mata su ga malam wallahi babana ne muke da muke ta rigima muke ta abin nan ni na samu wanda zai aure ni mai addini da ibada da kaza da kaza babana wallahi ya ce ko baba ta ta ki wallahi tallahi hmm? gashi mun yi mun yi mun yi wallahi an haɗu yake aka kau ba zai yi ba wallahi eh to shi yasa na zo ko mu za mu iya zuwa kutu ko kuma mu tafi kawai wani malami ya ya daura mana eh to ce ya wannan abun kina ta istikhara a kai da ta ce eh wallahi shekara na kaza ina istikhara wata kaza ina istikhara ko kuma ce wata kaza ina istikhara in namiji ne ya ce to ya istikharan take eh in abun nan akwai alheri a ciki Allah ya zaɓa mun shi ya tabbatar da shi in babu alheri Allah ya kauda shi ya kauda ni daga abin nace to ai an kauda kai ina haka an gane nace me yasa yes in abu ka daɗe kana istikhara kana istikhara kana gama Allah sai ka ga mutumin da shi ne the influential person a wannan abu wanda ya fi kowa tasiri ya buga ƙasa ko babarka ko mahaifinka ya yaƙi yaƙi kawai kuma shine mai bada ke fa in mace ce shine walinta duk duniyan nan ya buga ƙasa yaƙi me yasa mutum ba zai rifarin ya ce ah to tun da dafa na ce in ba alheri ba ne Allah ya kau da shi ya abin nan to me yasa da aka ture shi yanzu ai Allah in ya tashi kau da shi din ba zai gaya maka wace hanya zai bi ba ai ko ba haka ba yawa zai iya wannan din da kike so in ko kake son ta din rana a tsaka ta ce wani na fasa me na miki me ya faru haka kawai na ci zuciya na kawai kawai na fasa da Allah ka yi haƙuri kawai to me yasa mutum baya rifari ya koma zuwa ga istikharin da yake ciki kai tun da an buga an buga abin da ya cije fa wannan shine zaɓin da Allah ya nufi ko kuma mahaifiya ta ƙi ko baba ya ki ko ita yarinyar ta ki ko kuma ku duk bangaren ku da magabatanka suna so amma bangaren ta can su su fito wani su ne zai ke kashe ya bigi kasa ce ba zai yiwu ba kullum abin da ake so musulmi ya yi idan al'amari bai samu ba yace ce alkhairu fi mastarahullah alheri yana cikin menene zaɓin da Allah ya mun tun da dama kullum kana ba wa Allah nan in fa mai yiwa ne akwai alkhairi ka tabbatar in ba zai yi ba ya Allah ka warga za ka ka juya shi yi haka ni ma ka juya ni in yi to ya an juya shi yi hakan kai kuma kana bi har ka da kawo kara ina fata an gane ya kamata kullum mu sai rika amfani da hankali kuma iyayen nan mutum ya ja ya ja da su ya ja da su ka ka ka ka ka su tirje wai kai kullum sai sun sake maka ba ladabi ba ne abinda za in iya sun cije ka ce ya Allah ya rabu samawati kai kace in wa iyayena biyayya kar in masa uffan ma ya Allah ga abinda nake so sun hana ni saboda biyayya da ladabi da ɗa'a da kace a musu ya Allah ina ta wasuli da wannan abin da suka hana ni bayan ina san shi ka musanya mun ka musanya mun alheri ka an gane abin da ya dace a riƙa yi ɗin san ya mun alheri wannan shi ne sai ka je ka zan ido an buga an je ayyukin kwana biyu sai ka ga mahaifinka ya rasu to ba abin da zai zauna maka a rayuwanka a zuciyanka irin wannan babana ya tafi da yana mai tsanan abin da na yi ɗin nan sai ka rika tunani kamar ka je ka neme shi a tono shi a huro masa rai ka ce ya yafe maka ka bari musamman ma in kun fara samun gwagwagwa a gidan haka za ka ki Allah ubangi ya sa mu dace mai manzo Allah yake koya ma habai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza hamma ahadukum bi amrin idan ɗayan ku ya yunkura akan wani abu yana san shi falyarka arka'ataini min ghairi fariqa yaje ya alwala ya kyautata alwala yaje ya raka'a biyu da niyan raka'an istikhara ba wai ta farilla ba idan yayi sallan ya idar ya zauna gefe ya liyaqul sai ya ce Allahumma inni aftakhiruka bi ilmika ya Allah ina baka zabi bisa iliminka da saninka da kake da shi wa astaqdiruka bi qudratika ya Allah ina baka ina neman ikonka bisa ikon da kake da shi wa as'aluka min fadlikal azim ina roƙonka kuma daga falalanka mai girma fa innaka taqdiru wala aqdir domin kai kana da iko ni bani da iko wa ta'lamu wala a'lam kana da sani ni bani da sani wa anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin abin da ke koye Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra ya Allah idan ka san wannan al'amarin ka faɗe shi aure na da wance filin nan da zan saya motan nan da zan saya mukamin nan da aka bani ko da za a bani duk wani abu kawai idan ka san wannan abun khairan lifi dini alheri ne a gare ni ga addini na ko sai menene khairan li fi dini wa ma'ashi da rayuwa ta gaba ɗayanta wa akibata amri da ƙarshen al'amarina ajilan au ajilan cikin gaggawa ne alherin ko cikin jinkiri ne to faqdirhu li Allah ka kaddara mun shi umma barik li fi sannan sanya mun albarka wa in kunta ta'lamu idan kuma ya Allah ka san wannan al'amarin ka faɗe shi nan ma sharran li dini sharri ne a gare ni ga addini na wa ma'ashi da ta wa atibata amri da ƙarshen al'amarina. na suna oleta ajilihi au ajilihi cikin gaggawa ne sharrin zai riske ni ko cikin jinkiri ne fasrifu anni ya Allah ka juya abun ya tafi haka wasrif ni anhu ni ma ka juya ni yi haka ya yi haka kawai waktur lil khaira thumma su kana kaddara mu alheri duk inda yake ya Allah thumma rabbini bihi sannan ka sanya mun yarda da shi shine istikhara alwala za ka yi kai in baka haddace ba to kaga to ya Allah na roƙe kai wannan abun alheri ne ga rayuwata da duniya ta da karshe na Allah ka tabbata in sharri ne Allah ka raba ni da shi shine short abin nan ko amma ka koyi wannan tun da kaga annabi yakan zaunar da sahabi ya koya masa kamar fatiha Kamar fatiha ka koye shi saboda akwai mukami da abin da zai zama ka zama to maka bala'i ga addininka ko mace za ka aura kawai ta zama to maka fitina ga addininka da kai mai alheri ne mai sadaka ne ma mala ana turowa fuqara'u wal masakinu wal muhtajin shiru ki ai da tun da aure wannan aka kama ya daga aka talaka muna zaune da su ai da tun da Allah ya kawo mun na aka kama kan nan wallahi da duk ta sa aka sallame mu ka gani duk ta sa aka kore mu da alhaji yana mana kaza ya mana kaza shuru billahi lalli nafuka haka za ka muna tare da su ai da za ka ji labaru ka zauna wajen masu gadi ka zauna wajen direbobi ka zauna wajen abin nan ta jin riwayoyi ina ba ta an gani haka za ka samu wani ai yanzu tun da ya samu mukamin nan ya yi ma masallaci ba bayi da nan muke zama mukamin bai zama to maka fitina addininka ba ya zama to fitina addininka ya zama to maka fitina addinin ka kana zuwa karatu kana karuwa kana zuwa nan kana kaza ana karatun qur'ani ana ittilawa har an ka har an ka izu goma sha biyar shuru ya kwana biyu ai ka san wallahi up and down ne to haka za ka kare up and down da maka haka za ka tafi to ka roki Allah duk abin da za ka samu ya zama to maka fitina a rayuwanka fitina a addininka sannan fitina a ƙarshen al'amuranka tun da ka taso tun fitowar rana lafiyan ka kalau da Allah kalau kalau har aka zo tsakiyar rana har aka zo bayan la'asar sai ka aure wata ko aka baka wani mukami bayan la'asar daga karfe biyar zuwa bakwai da faduwar rana a wannan damin din ya zama to maka menene fitina amma a ƙarshen al'amuranka kada ce kawai karkice kawai da baka taɓa sanin boka ba ta dalilin wannan mukamin da aka baka sai ka ga wani fa yana hararan shi sai aka dikteti maka ai ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan sai ka samu a shekarunka na ƙarshen rayuwa ka gama alakan shi da bokai da mai da al'amura ga bokai haka ba ka tara sai cika da haka bukai mai zaman to maka fitina a ƙarshen al'amuranka ba to idan ka roƙi Allah in duka ya yi Allah ya tafi Allah ya yi maka to Allah ya kau da abun ka bi har da kai ƙara kuma ai Allah ba zai turo mala'ika ba ne maka wahayi ya ce wannan abun ka bar shi ba alheri ka bar shi no ko Allah ya sa maka kyaman abun ko ya kawo ni obstacle ta kowane waje kawai da kaga an cije obstacle ya abin nan ka bar shi kawai ka bar shi tunda da ka istikara ka ba Allah ya zaba maka mafi alheri in ka ga ya cije sake kawai sake kar kai blaming kowa domin Allah ka gaya ma abun bai yi ba kar ka blame Mr. A shi Allah bai son ya hana ka abu ka tsora laifin akan wani bai son kuma ya baka abu ka tsora akan wani ne ko da yake akwai sababi amma Allah ne kawai ina fata an gane Allah ubangiji ya sa mu dace mu je tambaya ta 48 ma hukmu tasha'umi me hukuncin camface camface mun san camfi bil amkinati da waɗansu wurare wal azminati da waɗansu lokuta ko kwanaki ko watanni amma fa a mahangan aƙidan shi'a muke so an kansa ta harcin shi'a da bakinsu su ba da amsa ina fata an gane akwai camface-camface da waɗansu wurare akwai misali a ce ka tashi ka daina zama a nan kaza zai same ka kaza inda kake zaune nan ai wajen shu'umin waje ne kaza kaza kaza kaza da makamantansu na fata an gane zaka samu masu kiwon shanu yawanci inda kake gani suke tafiya a daji din nan akwai wurin da zaka samu zuke kar mu kamfin ana kar ku saukar da shanu ana to sometimes waɗansu suna ganin waɗansu alamu alamu da suke nuna kaza kaza amma camfi kawai in ka sauka a jikin kaza wanda ya kalli kaza wanda ya kaza kaza tamfaci tamfaci ko waɗansu kwanaki a hana ka tafiya a cikinsu ina fata an gane kamar mu fulani misali eh, kamar mu fulani da idan za ka kai wa mutum ziyara gidansa to sai ka aika a faɗa maka kwanakin su faɗa maka kwanakin da ba a zuwa musu ina fata an gane kwanakin da ba a zuwa musu so idan ka je sai a baka information ko in ka haɗu da shi a kasuwa ina son in ka maka ziyara ce to ban da ran kaza da ran kaza ba a zuwa mana ziyara a waɗannan kwanaki ina fata an gane ko akwai wanda shi kuma gidan shi da zaran magariba ta yi ba a daka turmi da da zaran magariba ta yi shi kuma akwai irin kafin da ya yi da menene in ka yi haka in nan kada ka to bi iznillah abinda dai suka yi abun domin shi kuma Allah da ikon shi ya zo ya same su saboda imani da abu akwai gidajen da da na sani da yawa akwai da kuraye da abin nan area mu can da kuraye da menene za ka ga suna zuwa da dare suna kama tinkiya suna kama dabbobi eh da muka sauka to za ka ga za a yi wani kafi haka shikenan ba za su zo ba in sun zo ka ga dai suna zaga amma sai a ce to a kira mutanen gida duk a sanar da su kar a yi daka a turmi in dai ba ta yi so ko bako ya zo sauta sai a yi dictating masa rules da dokokin gida haka muke da ina fata an gane in ka je ne wani ya ce maka karka zo masa lahadi wani ya ce maka karka zo Allah da ikon shi in ka saba kuma ka zo saboda imani abu sai kaga abun kuma ya faru haka zaka tarar da abubuwa to kaga misali akwai waɗansu wurare da kuma ba a sauke shanu akwai waɗansu kaza da kaza in ka sauke shanu ana a ce ba za su yi barbara ba ba za su yi abin nan haihu ba sai ka koma can sai ka koma can sai ka koma amma akwai natural abubuwa da su masanan kiwo su ce ka sauka a can ya fi yabanya ya fi ruwa ya fi kaza ya fi kaza sun fi karfi kamar in za ka yi shuka a gona ko ka zo wajen saura inda shuka ba ta fita a ce ka je can ya fi yabanya to na is normal amma waɗancan kuma waɗansu tsazube-tsazube ne kawai to menene imani da waɗannan a wajen malaman shi'a jawab amsa at-tasha'um bil azminati wal amkinati min aqidatihim yana daga cikin aqidan shi'a ma ka rika camfatan waɗansu lokuta da waɗansu ranaku da waɗansu wurare waftarau kasiran minar riwayat sun ƙirƙiro riwayoyi masu yawa da suke so su tabbatar da hakan ala zalika min daga cikin riwayoyin akwai maftara ku shuyukuhum akwai abin da shehunansu suka ƙirƙiro? an abi ayyuba al-khazzar qala abu ayyuba al-khazzar yake bada labari aradna an nakhruja wata rana mu yi niyyar mu fita za mu yi wata tafiya faji'ina nusallimu ala abi abdullah sai mu zo mu yi bankwana muka zo mu yi bankwana da wane ne abu abdullah waye abu abdullah sayyidina uh, sayyidina uh, uh, Hussein kenan qala sai yace mana ka annakum talabtumul barakatal ithnay yace kun dai nemi albarkar litinin ko domin tafiyar ranar litinin ta kama litinin ta kama yace kadda ya fa kunne nemi albarka na ranar litinin ya suka ce eh na'am sai ce to ina tabbatar fa ayyu yawmin a'azamu shu'uman min yawmil ithnain yace ku kuskure domin babu wani rana cikin ranakun mako da yafi shu'umanci tafiya a cikin su yafi shu'umanci irin ranar litinin ba a dakewa, ba a gamdakatar ba a kaza ba a kaza shukubin rana ne faƙad na fihi dalilin da ran asaba eh, litinin ya zama to shukumin rana da bai da albarka faƙad na fihi nabiya na sallallahu a cikin shi muka rasa mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam wartafa alwahayu anna a ranan ne wahayi ya yanke da mutuwan annabi rana ne mai albarka ranar da a cikin ka ne wahayi ya yanke mana ai kafin annabi ya rasu ai an ce al-yawma akmaltu lakum dinakum idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih innahu kana tawwaba sai yace musu la takhruju yawmal ithnaini kada ku kuskura ku rika tafiye tafiye ranan litinin wa khuju yawma thulatha ku fita ranan talata don Allah kun tuna a can baya can baya sun ce kwanakin mako din nan sunan sunaye ne na limaman su kun tuna kwanakin mako ai sun ce sunaye ne na na limaman su asabar suka ce ranan eh, sunan sayyidina ali ne ina fata an gane ko lahaji ne eh al-isnaini kuma hakan da husaini sune isnain kun tuna to kun ga yanzu a nan kuma sun yi condemning ɗin ranar to kaga ya affected ɗin sunan limamin su kenan musamman Hassan da husaini ku koma can baya za ku tuna da aka ce sunan makonni har sunan watanni isma ashara shaharan inan duk suka ce sunan limaman su ne inna iddata shuru inda Allah isma ashara suka ce sunan limaman su ne kwanakin mako ma sunan limaman su ne to a ta'aliq mala yace ga ta'aliqi comment hal yatawajjahu hadha adh-dhamm ila al-hasan wal husayn huwa kun gani ma wato wannan zargin kenan suna tagetin hasan da husayn domin su ne mako su ne isnain su ne isnain li'anna al-a'immata fi i'tiqadihim humul ayyam domin suka ce kwanakin mako bakwai din nan ai su ne kwanakin mako na su ne limamansu haisu iftarau domin sun kirkiro suka ce ala abil hasan al-askari rahimahullah suka ce wa hashahu kuma aka taubai faɗa ba suka ce fastabtu asabar ismu rasulillahi ne sallallahu alaihi wa alihi ko kaga an samu ɗaya wal ahad fa kinaya ne an amirul mu'minin suna ne na sayyidina aliyu sai wal ithnain dama al ithnain abu biyu kenan ai suka ce sune al hasan wal husain in kuka koma can za ku ga al'arbi'a a sulafa al'arbi'a suka kirga su sai suka ba da goma sha biyu na'am idan ka duba biharul anwa za ka samu wannan to yanzu suna nufin kenan Hassan da Hussaini wal iyazu billah yin abu a ranar litinin da yake suna Hassan da husaini shi'umi ne musamman ma tafiya kaga sun daure kansu a tafiyanci waftarau sannan suka kirkiro wata hujja da dalili wai cewa annan nabiya sallallahu alaihi yace intahu misra wala tatlubu al-muksa fiha wala asibu illa qala wa huwa yuwarrithu diyafa intahu misra wato annahtu ku fita daga misra kada ku zauna a cikinta ina jin yace wato yurifu diyafata yana sanya wato rashin kishi diyafa waftarau suka ce suka ce la ƙulu min ahli sham kun ga misra ɗin na ai sunan makan ne sunan makan ne kun ga sun ta sha'umi da garin misra da zama a cikinta, zama a cikin misra yana gadar wa mutum menene rashin kishin matansa diyafa rashin kishi ina fata an gane ko za ka zo da kai gaisa da maza abin nan da su babu wani abin nan da makamantan sannan kun ga nan can sun camfaci kwanaki al'azmina kenan nan kuma sun camfaci waje gari wasarau sai suka ce la ta kunu min ahli sham wato idan za ka ci mutanen siriya karka ci ahli sham a'a walakin kulu min ahli shum shum karka da alif domin me yake hum abna'u misra lu'inu ala lisani dawuda sham kenan don ka faɗi haka to suna ne na sunan wato abna'u misra wanda Allah an ce su a harshen annabi dawud fa alallahu Allah minhumul qiradata wal khanazira Allah ya maida su aladu da kuma birrai ka duba almasdaru sadiq shine biharul anwar at-ta'alif comment قال الله تعالى عن أرض الشام قال أبن الله يفعل آدم قصن شام سوريا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله حوله Allah ya ce tsarki ya tabbata da Allah da ya tafiyar da bawansa da daddare al-isra'u shine tafiyan dare ina fata an gane وأسر بأهلك بليل بكتء من الليل وأسر بكتء من الليل كل أسر أسر هيك أجي أنشي ليل تفيا دريني يتفيد باوان سدر دري بدا إنا مسجد الحرام بدا مكة إلى المسجد الأقصى زوا مسلاة القدس الذي باركنا حوله وند مكيوا دقرورا لسكي كيويد شيء البركة سو سيريا أي تنانا تنا جيكين وجنة تو كذا دريني ما البركة أما أنت كرأة كراشي شام shugumin waje ne to kaga ya isa ya karo da wani Allah ce allazi barakna haulahu wanda muka yi wa garuruwan da suke zagaye da shi albarka su ko sun ce a'a shugumi ne linuriyahu min ayatina mun tafiyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inji Allah don mu nuna masa ayoyin mu da ikon mu da kuduran tafiyan da za a yi wata uku daga Makka zuwa Qudus yayi ta a dare daya sannan kuma daga nan ya tashi har sama da sama ta bakwai inda ake tafiya shekaru wajen dubu goma sha duk annabi ya yi su a ɗan mintuna a ɗan awoyi ya dawo a daren ya yi kuma ya dawo ya yi baccin shi gari ya waye da shi hu min ayatina innahu shi allan da yaka as-sami'u ne yana jin maganganu wanda suke musanta wannan tafiya yana jin maganganu wanda suke jafa'i ga wannan tafiyan albasiru kuma yana kallon su inji Allah domin da annabi ya dawo wata gari ya ce ga tafiyan da ya fa wai wa aka ce ƙuraishawa aka mutumin fa ya san sabon abu wai a ah, wanda ya saba mana kuma ko irin wanne ya zama to magana da suka da karyatawa ina fata an gane to Allah ce ni mai ji ne da duk masu karyata wannan labari tafiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albasiru kuma ina kallon su ina fata an gane ko a takaicin takaicewa abin da ya samu a nan suna imani dai da kibau suna imani da menene shamfaci shamfaci wanda mu kuma duk mun san haramun ne an haramta su ko ba haka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi akwai mutum dubu saba'in da za a sanya su aljanna ba tare da hisabi ba ko yace daga ciki wanda ba sa ba sa canfi wa ala rabbihim yatawakkalu a takaice dai canfi shine ka danganta wani alkhairin da ya same ka ga waɗansu halittu daban ko kuma ka danganta wani sharri da ya same ka ga menene ga wata halitta daban mutum ya yi ko zai tafi kano kawai sai ya fara karo da jaki a hanya wu ya tsallaka ya ce ina sai ya fasa tafiyan ko da ya tashi tafiya kawai yana tafiya farko da ya fita da asuba fa ya zo kan hanya ya da tattabaru ne suka tashi kawai sai ya samu karfin goya ta afa akwai alheri to duk abin da ya motivating ɗinka akan aikata wani aiki ka ji karfi ko kuma ya discouraging ɗinka shine ne shi ake kira champi can da ka je kai karo da jakin amma duk da haka kai tafi dai can ka samu accident sai ka ce haba ai na san tun da na fara ganin jaki jaki na fara gani na san wannan zai faru sai ka yi farin abinda Allah ya kaddara maka innan zuwa gabe zuwa ga jaki wal jaki bai da tasiri ko kuma da kaga ka tabaru he ka jika da ka je maza maza abinda ake samun su cikin sati biyu he ka ga ranar an sa maka hannu kawai an baka fayil an ko ba a ɗi ko ka ba irin na goron nan ka ci haba a tun na ga tattabaru suka fara tashi da asuban nan na san kawai akwai alheri sai kai rifarin abinda Allah ya sauƙaƙa maka shi zuwa ga tsuntsaye ta bara tana da tasiri ta maka abu to wannan shine canfi wani ya yi da tauraro ya danganta abin da tauraro positively or negatively abin da ya same ka wani ya danganta shi da jaki wani ya danganta shi da kuturu ka fito da sassafe za ka yi tafiya haka da kuturu ka fara karo da shi a bakin titi yana tsallake titi Na lefa bidi aka ce na lefa kai ko <laughs> ka fara karo da makawai aka ce je kawai wai an fi in ka fara gamuwa da makawai akwai alheri amma inda kuturu ne kuturu ne haka fa suke faɗa karo wani ya ne cikin mutane ne sai a sunna Allah ubangiji mana muwafaka to wannan shirka ne yawa Allah ya maka abu ka danganta shi zuwa ga wani shirka ne tawa'un alheri ne ko sharri shirka ne shi ake kira can shi ake kira can za ka ga iyaye da kakanni Allah ji kansa ya gafarta musu da akwai waɗannan abubuwa kai waɗannan abubuwa na fata an ake in kana zauna zama a cikin na matan nan dan kujeran su stool mai kafa hudu din nan da suke zama a ce ba za ka haifi maza ba hai mata zalla na fata an in kana tafiya a daji ka gamu da shuri ga raɗin nan ka tofa yawo a kai shi kenan ba abin da zai same ka in kuma mutum ya yi tsari. a waje ya dan toka yawo a ciki yayya abin nan ko kuma inda za mu je match sai a gudu a ɗauki tsari tsat a wannan golf course din tsat a nan wannan da ƙaryar su su samu kawai ita ce a yi imani da wannan da Allah ba da ba a yi eh? <laughs> ƙarya an ƙarya su kawai an yi tsari tsat tsat a mai da wando kawai ba ka to duk wannan canfi ne ko kuma da malamin allo in ɗalibai ba sa so a yau ana ba a san karatun sai a ciro ni taskunu daga rashin kai daga rashin gidan sai a dan manna a tasonin sai a gudu a manna a kujeran shi da ya ga zan insha Allah za ku ji ana a karanta fatiha ko da an yi karatu ai ana karanta da fatiha zuwa alantara ne ya a tashi to sai a ga yau wa ya sauna ai wallahi za mu tashi da wuri yau tashi da wuri sai kaga ana tsalle wai an sama malam abin nan ina fata to take irin waɗancan shamfake shamfake da fata Allah wani ya tsare mana imanin mu da aqidar mu ya yafe wa iyayen mu da kakannin mu ya yafe mana mu ma abin da ya gabata innahu waliyu zalika alqadiru alai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh